عن الصلاة حي على الصلاة يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الحمد لله رب العالمين حمدا يقترن بحكمة الله البالغة ويحيط بنعمه السابقة ويخص نعمته علينا بالإيمان والإسلام فإنها أعظم نعمة ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والشك والتأثيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله المنعوت بجميع المحامد والخلق العظيم المخصوص بكمال القرب والتقديم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه أهل الرضا أما بعد إن أوى مسلمين masu albarka masu girma mu ta yau tana magana akan aikin alkhairi kullum abinda Allah tabaraka wa ta'ala yana nema daga bayansa ko kuma yana nema daga ɗan wurin uwa musulmi duk lokacin da ka samu kanka a kowane hali ka aikata alkhairi idan za ka yi magana ka faɗi alkhairi ana so maka siffantu da siffofin alkhairi a ko'ina a kowane lokaci allah tabaraka wa ta'ala yana so ya ganka a kowane hali ka kasance mutumin alkhairi wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama tsira da amincin allah su kara tabbata a gare shi ya ce ya rasulallah ya ma'aikin allah ayyun nasi ahabbu ilallah su waye ne wanda allah tabaraka wa ta'ala yana son su su waye ne masoyan allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a habbun nasu ilallah masu tsaiwa wurin Allah ta ba anfa'uhum linnas masu amfanin mutane wa a ahabbul a'mali ilallah aikin da Allah tabaraka wa ta'ala yana son sa kuma sururun tutkhiluhu ala muslim ne ka sadar da farin ciki a cikin zuciyar dan uwanka musulmi ko kuma mu'mini annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da fassara wannan aikin alkhairi ko kuma wannan bi ya faɗi ya ce takshifu an kurba ka yaye masa bakin ciki in dan uwanka musulmi ya zo yana fama da wata darura ko kuma yana cikin bakin ciki ko kuma yana wani cikin wani hali ka yaye masa idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka dama wa taqdi anhu daynan haka idan mutum ya zo makana ya zo gure ka ana bin sa bashi a annabi sallallahu alaihi wasallama yana umurtanka da ka biya masa wannan bashin idan kana da hali ko kuma ya zo a wurinka yana jin yunwa ya zo wurinka ya ce maka ya dan uwana musulmi jidana ga halin da na samu kaina a ciki ba ni da karfi ba ni da abin da zan saya abinci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka kawar masa da wannan bakin ciki ko kuma ka yaye masa wannan bakin ciki wa an tadrudu anhu aljaza kuma idan ya zo maka a tsaurace yake ya zo gare ka ya ce maka ya bawan Allah ya kuma dan uwana musulmi ni fa a tsaurace nake ga waɗansu bayin Allah sun bi ni za su lahantar da ni ko kuma za su kashe ni ko kuma za su tozarta ni ina roƙonka ya ɗan ƙwana musulmi idan kana da hali ka taimaka mini ka taimaka masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da ce mana cewa idan mutum ya yaye ma ɗan uwansa musulmi bakin ciki ko kuma ya sadar masa da wani farin ciki ya fi wannan aiki ka je ka zauna a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama kana itikafi har wata guda ka duba taimakon ka duba aikin alkhairi ya dan uwana musulmi ka zauna a cikin ɗakin masallaci mana annabi sallallahu alaihi wasallama mun sani cewa sallah a harami man sallah fil haram kutiba lahu mi'a alf salah idan mutum ya yi sallah a harami a makka allah tabaraka wa ta'ala sai ya rubuta maka sallah dubu sallah dubu ɗari kai sallah dubu ɗari afwan idan ka yi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi lokaci ɗaya allah ta baraka wa ta'ala sai ya rubuta maka sallah dubu haka idan ka yi sallah a masjidul aqsa masallacin da yake kudus allah ta baraka wa ta'ala in ka yi sallah a wannan masallaci mai albarka lokaci ɗaya sai allah ya rubuta maka ɗari biyar saboda haka amma yaye ma ɗan uwanka musulmi baƙin ciki ya fi duk wannan aikin da ka yi ka zauna a cikin ka yi ma dan uwanka musulmi bakin ciki to ya fi ka zauna a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama har tsawon wata guda kana itikafi kun san dai itikafi za ka yi bankwana da iyalanka ka zo ka zauna a masallaci ba ka da wani aikin yi sai illa karatun alkur'ani sai kuma zikirorin allah tabaraka wa ta'ala shine itikafi kenan wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma adkhala rajulun babu wani musulmi wanda zai sadar da farin ciki a cikin zuciyar dan uwansa musulmi illa khalaqa Allah min zalika surur face Allah tabaraka wa ta'ala zai halicci wannan farin ciki ko kuma wannan aikin alkhairi da kai ma dan uwanka musulmi malakan take Allah zai sanya shi ya zama mala'ika ya abudullaha wa yuwahhidu wannan mala'ika yana bauta ma Allah yana kadaitar da Allah tabaraka wa ta'ala ai idza adkhalta faraha ai idan ka sada farin ciki a zuciyar dan uwanka musulmi ko kuma mu'mini ya zo a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama a duk lokacin da musulmi ko kuma mu'mini da mu'mini sun haɗu suna gaisuwa ba za su rabu ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu dukkan kurakuren su fa inna Allah tabaraka wa ta'ala ya khuluqu min zalika surur wannan farin cikin ko kuma wannan aikin alkhairi da kai ma dan uwanka musulmi Allah tabaraka wa ta'ala take zai sanya shi ya zama mala'ika ya abudullah wa wahidu yana bauta ma Allah yana katsaitar da Allah wa yusabbihu bi kudusi sannan yana ma Allah tasbihi ila yawmil qiyama har zuwa ran tashin alqiyama wasu sawabu lak haka kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai rubuta wannan lada gare ka fa idza sara al-abdu fi qabrihi idan lokacin da bawa ya rasu an zo an kotar da shi a cikin kabari wannan farin ciki shine zai fara zuwa gare ka kafin ma mala'iku su zo su tambaye ka in ya zo zai ce maka bawan Allah ka san ni kuma tun lokacin da Allah ya halicce ka a nan duniya har ka bar duniya baka taba ga wani mutum cacawa irinsa ba balarabe ne mai cawin gaske har waɗansu malamai suna gaya mana cewa kamar sa ya kai cawun an sai na annabi yusuf alaihi salatu wassalam ko kuma bai kai shi ba sai ya ce maka ya bawan Allah ka san ni ca ban san ka ba to yau na zo maka zan nuna maka cewa ga manzalin kama wa uri ka manzila ka min aljanna in nuna maka masaukin ka na aljanna wato ba a samu wa'annan abubuwan nan sai da farin ciki ko kuma sai da aikin alkhairi saboda haka in mun lura ashe sa da farin ciki ko kuma ka yaye ma dan uwanka musulmi bakin ciki al'amari ne mai girman gaske wa fi hadithin akhar a wani hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk lokacin da mutum ya sada farin ciki ga dan uwansa musulmi wannan farin ciki ba shi da sakaya wurin Allah sai aljanna ba'am ko abinci ko kuma kiswa ko kuma tufafi au ayi shay ko kuma kowani abu tuqaddimu li usra muslima zaka gabatar da wannan abu ga dan uwanka musulmi ko kuma wani jidana ɗan uwanka musulmi wannan alkhairi ba shi da sakaya sai aljanna wanda mata da yara za su yi farin ciki da shi saboda haka yan uwa musulmi kullum mu aikata aikin alkhairi a duk inda muka samu kanmu gwargwadon hali allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana kurakurenmu wahalhalun da muke fama da su a kasanmu najeriya allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana su ibadallah ikhwatal iman inna amara amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال جل من قائل علم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الحوض المرض المقام في المقام المحمود وعلى آله ذوي الفضل الجلي وأصحابه ذوي القدر العلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وبدل شمل المحرفين والمبدلين من طوائف المبتدية أجمعين اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في دورنا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نور على أهل القبور قبورهم اللهم نور على أهل القبور قبورهم اللهم نور على أهل القبور قبورهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين وقض الدين عن المدينين واشف مرض المسلمين واطلب الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولسائر المسلمين في برك وبحرك أجمعين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم رد كيد الأعداء عنهم اللهم قوي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر ألطف بنا ألطف بنا ألطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك يا الله يا الله أقبل علينا بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا مباركا واسعا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ونسألك السلامة من كل شر وسوء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا العداء ولا الحاسدين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين اللهم فرج كروبنا اللهم فرج كروبنا اللهم فرج كروبنا اللهم احسن ختامنا اللهم احسن ختامنا اللهم احسن ختامنا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصه وعن سائر بلاد المسلمين عامه يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقيموا الصلاة الصلاة حي على الصلاة إن يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله